dukkan wata jarrabawa marar daɗi ni da ku Allah ya kare mu daga gare ta iyayenmu gaba ɗaya da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu ya musu rahama ya yafe musu mu da muke raye muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai sannan ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a garuruwanmu da a ƙasarmu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana kuncin rayuwa da talauci da yunwa da ake fama da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙa bana waɗanda baitul mali ke hannunsu Allah ya ba su ikon buɗewa don su ciyar da al'umma fi sabilillahi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayan da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1445 insha Allah ta'ala na ni zan karanta koya ni zan karanta maka injiniya yau ba kai latti ba ta yi punishment din bai gare ba ai ba na kwana ɗayan ce ba to wannan midiya ne wato kafofi na talabijin da rediyo da suke sanya wannan tafsiri da kuma bayan Allah da suka ɗauki nauyi mu da su duka Allah ya mana tarayya a cikin lada a gidan aljanna kamar yadda muka sani ba a gama faɗa lokaci ɗaya akan ci gaba da faɗa idan an samu ƙari waɗanda sunayen ya iso gare mu bisa ga abin da aka bani a yanzu ba ni ne mai tantancewa ba su ne masu tantancewa an samu guda arba'in da biyar insha Allah na farko akwai alhaji ibrahim gerawa gerawa oil mills ya ɗauki nauyin guda goma na farko freedom radio kano fm 99.5 daga 11 zuwa 12 na dare akwai freedom radio dutse fm 99.9% daga 10 zuwa 11 na rana nta kan hausa star times daga 10 zuwa 11 na dare nta kano star times daga 11 zuwa 12 insha allahu ta'ala na dare na biyar akwai express radio kano fm 90.3 daga goma zuwa sha ɗaya na rana na shida akwai radio kano am 729 daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na dare na bakwai akwai radio kano fm 89.3 daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na dare na takwas akwai katsina state radio am 92.1 daga 10 zuwa sha ɗaya na rana akwai rahama radio kano fm 97.3 daga tara zuwa goma na dare akwai taswira tv shine na goma daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai kuma na goma sha ɗaya da goma sha bakwai alhaji ibrahim bagudu ya ɗauki nauyi eh, ɗan kasuwa ne na sha ɗaya akwai nta bauchi channel 9 tv daga goma zuwa sha ɗaya na goma sha biyu akwai nta sokoto channel 7 tv daga shida zuwa bakwai akwai na sha uku nta birnin kebbi channel 39 tv daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare na sha hudu akwai radio nigeria kaduna am daga shida zuwa bakwai na yamma na sha biyar akwai virgin fm abuja daga goma zuwa sha ɗaya na rana na sha shida akwai farin wata tv abuja daga goma zuwa sha ɗaya na dare na sha bakwai akwai equity fm 103.5 birnin kebbi daga shida da rabi zuwa bakwai da rabi na yamma lokacin buɗe baki kenan wannan sai na goma sha takwas da goma sha tara akwai alwalidain charitable foundation gombe wannan alwalidain charitable foundation foundation ne da muka yi rijista don mahaifiyata da mahaifina da suka rasu fata dukkan aiki da aka yi na alheri da shi Allah ya kai ladan zuwa gare su a matsayin sadakatun jariya na sha takwas akwai nta gombe daga takwas zuwa tara na dare akwai jewel radio fm gombe daga tara zuwa goma na rana sai na goma sha na ashirin da ashirin da ɗaya architect muhammad ɗanladi ya ɗauki nauyin sunna tv daga goma sha ɗaya zuwa sha biyu na dare da kuma unity fm jos 93.3 daga tara zuwa goma na hantsi sai na 22 professor muhammad bello abubakar ya ɗauki nauyin africa tv 3 daga takwas zuwa tara na dare sai na 23 da 24 alhaji lawal shehu talhat ya ɗauki nauyin nta zaria daga uku zuwa hudu na yamma da kuma queen fm zaria daga biyar zuwa shida na yamma sai na 25 akwai alhaji habu mu'azu yariman kashar ya ɗauki nauyin progress radio gombe fm 97.3 daga tara zuwa goma na dare kamar yadda ya saba shekaru da dama sai na 26 akwai alhaji abdul dola fombina fm yola fm 101.5 daga goma zuwa sha ɗaya na hansi. sai honorable ahmad wadada aliyu sarkin yakin kefi ya dauki na 27 maloni fm 95.9 kefi nasarawa state daga goma zuwa 11 na hantsi sai alhaji usman abdallah harun matawallan hausawan ankara ghana ya dauka a hijira tv ghana 4 zuwa 5 na asuba sai kuma 3 zuwa 4 a nigeria time da ghana time nigeria time 4 zuwa 5 na asuba ghana time 3 zuwa 4. sai na 29 da na 30 akwai finex habitat limited sun dauki brtv mai duguri tv station 4 zuwa 5 na yamma sai brtv radio fm mai duguri daga 9 zuwa 10 sai malam inuwa foundation hadeja sun dauki nauyin na 31 zuwa 36 31 rahama tv kano daga 7 zuwa 8 na yamma jigawa talabijin dutse daga goma zuwa sha ɗaya na dare freedom radio dutse fm 99.9 daga uku zuwa hudu na yamma radio jigawa dutse ak daga takwas zuwa tara na yamma dare sawaba fm radio hadeja daga tara zuwa goma na hantsi muhasa fm kano 92.3 daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana sai na 37 da 38 sheikh ridwan ya ɗauki nauyin alhaji alfa radio na kumasi live da kuma maimaici karfe 11 zuwa karfe 12 insha Allah ta'ala na rana sai iyalin wani gwamna da ke neman addu'a na alheri akan Allah ya ba wa mijinta ikon sauke nauyin da ya dora masa ta ɗauki nauyin na alfijir rediyo katsina daga biyar zuwa shida na yamma sai na arba'in akwai sufaye investment nigeria limited sun ɗauki nauyin na 40 taswira tv daga 4 zuwa 5 sai na 41 akwai landmark fm kwantagora niger state alhaji rabiu mai bajaj ya ɗauki nauyin biyu zuwa uku na rana i hope na faɗi sunan da dai sai hukumar gudanarwa na albani tv zaria sun ɗauki nauyin a albani tv daga uku zuwa hudu na asuba sai alhaji muhammad murtala sale santurakin ibbi ya ɗauki nauyin na 43 da 44 43 haske tv jalingo taraba state daga 8 zuwa 9 na dare sai haske radio fm jalingo shi ma daga 8 zuwa 9 na dare sai na 45 akwai legend fm 98.7 daura kazina state wani bawan allah mai suna yasir Arafa ya ɗauki nauyin 8 zuwa 9 na dare dukkanin wanda suka dauki nauyin wannan Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai saboda shi ma wannan fa a musulunci ciyarwa ne saboda ciyar da zuciya ruhi a musulunci ya fi ciyar da gangan jiki tare da cewa ciyar da gangan jiki abincin shi ma iya da muhimmanci kada mu riga ondaretin masu idas da saƙon Allah zuwa ga al'umma kuma a mafiya yawan lokacin zaka samu kuma su ne masu ciyarwa yanzu a wannan lisin akwai mutumin da na sani a bara da ta gabata ya ɗauki nauyi a nan da dama a bara a cikin jiharsa daga northwest ina da yakinin abinci ya raba trailer na abinci sun kai guda goma so kaga waɗanda suke hidimar a nan a can ɗin masu ne a a sahun gaba waɗanda kuma ba su ciyarwa na abinci su ne ko ba sa ciyar da wa'azin su kuma aikinsu shine suna jiran kowa ya aikin alheri su masa hisabi duk wanda ya aikin alheri sai sun yi komen amma su ba su taba aikin alheri na naira dubu ɗari ba a rayuwarsu babu ana cire nan ba inda suke ciyarwa in wani ya ciyar su ce nasa bai kyau ba in wani ya yi su ce a kaza in wani ya biya su ce ana cikin yunwa ya ce a biya kuɗin rediyo su aikin su yi wa jama'a hisabi amma su kuma fala saddaka wala sallah su babu wani aikin alherin azumin ma ba a yi sa ba suna yin sa sun bata shi da surutu shi kansa azumin ya lalace Allah ta'ala ya kare mu daga waɗannan munanan ayyuka Allah ya ba mu ikon ciyarwa don neman yaddarsa. tambayoyin da karanta maka ko za karanta ko a cigaba da punishment ka karanta din da bai isa ba male injiniya sila ko dai a yafe maka a ka karanta din ka karanta to an yafe masa ma ya karanta an yafe amma ya karanta assalamu alaikum wa malam mai tambaya ta farko yake cewa allah ya ji kan iyaye amin yake cewa please malam ni mace ce idan al'ada ya dauke bayan la'asar wace sallah ya dace na sallata nan idan ya dauke bayan sallar isha'i ko bayan sallar asuba'i i am confused about it a shawarwar lafiya to Allah ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya qayyum a sha ruwa lafiya mun gode da addu'a Allah ya ba mu ikon shan ruwa lafiya da stress ne ya mun yawa a jikina zo ina muku tari zama na na farko a kujerar haka da ji ana juya ni a kujerar amma sai in daure Allah ya taimake ban dauka kun gane ba <laughs> tsakani da Allah ban dauka wani ya gane ba ko akwai wanda ya gane to har ga Allah kujerar ina kai sanda na ji an juya ta gaba ɗayanta hane haka da ido na sai na buɗe na haka ne to amma ba damuwa zai da na fara karatun kuma insha Allah shikenan sai na fara jin normal sosai sosai Allah ta'ala ya samu wanye lafiya a tambaya da kika yi da cewa idan jini ya ɗauke ko kuma al'ada ta tsaya bayan sallar la'asar da kuma me? ko bayan sallan isha ko bayan sallan asuba wata salla za a rama ibnu qudama rahmatullahi alai cikin almuhuni ya yi magana gamsasshiya akan salloli da za a rama idan al'ada ta tsaya a cikin almuhuni nasa mujalladi na farko shafi na 238 zuwa 239 yana cewa wannan fatawa da ya kawo ita ce fatawa ta abdullahi bin abbasin ita ce fatawa ta abdurrahman bin auf radiyallahu anhu. a 'yan bayansu daga tabi'ai zuwa abin da ya biyo baya ita ce fatawa ta sa'idu bin musayyib ita ce fatawa ta ibrahim bin yazid bin qais an-nakhai rahmatullahi alai ita ce fatawa ta imamu zuhuri muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullahi bin shahabi zuhuri rahmatullahi alaihim dukkanin sun yi tarayya akan yadda za a rama sallah idan al'ada ta tsaya wa iyaye mata na farko idan bari na yi bayanin duka ina fatan amsan ki zai fito zai fi mun sauki idan al'ada ta tsaya wa mace misalin karfe goma sha biyu na rana dab da lokacin azahar a nan za ta yi tsarki sai ta sallaci azahar kadai idan al'ada ya tsaya mata bayan azahar kamar karfe biyu na rana a nan azahar na kanta la'asar na kanta sai ta yi azahar ta jira la'asar ta yi ta idan al'ada ya tsaya mata kamar misalin karfe hudu ko biyar ko shida na yamma lokacin la'asar amma magariba ta kusa bata iso ba a nan za ta sallaci azahar za ta yi la'asar ibnu usaimin rahimahullah ya kara da cewa idan abin da ya saura gabanin shiga magariba kwatankwacin raka'a ɗaya ya saura sai ta fara yin la'asar da lokacinta ne don kada ta kubuce sai ta ɗora a zuhar baya idan kuma lokacin da ya kai ya kai a sallaci raka'a biyar ya ce sai ta yi a zahar raka'a hudu sai ta ɗora la'asar ko da raka'a ɗaya ta samu a cikin la'asar a muktalin lokaci ya wadatar da ita idan kuma ya ɗauke mata bayan magariba kamar karfe bakwai na yamma a nan babu azahar da la'asar a kanta amma akwai magariba a kanta sai ta yi magariba idan ya ɗauke lokacin isha kamar takwas ko tara ko goma na dare za ta yi isha kuma za ta yi magariba idan ya kai karfe ɗaya na dare biyu na dare har a yanzu akwai magariba a kanta akwai isha a kanta saboda me saboda suna iya tarayya lokaci ɗaya sannan idan ya ɗauke dab da asuba asuba ba ta yi shigo ba amma kuma dare ya yi a wannan lokacin a babin darura ana iya sallatan isha don asuba ba ta yi ba to a nan za ta yi magariba kuma za ta yi isha sai kuma ta jira asuba sai da sallace ta idan ya ɗauke alfijir ya keto lokacin asuba ta yi to a nan ba magariba babu isha amma za ta sallaci ita sallan alfijir na me na asuba a kanta mafhum tayyib wannan ka'ida shine yadda malamai suka yi maganganu a kai shine fatawa ta ibn qudama rahimahullah kuma nassin fatawa ita ce fatawar abdurrahman bin auf ita ce fatawar abdullahi bin abbas radiyallahu an har masu inkari suke wa ibn abbas inkari idan yana fatawa akan lokacin sallah cewa to ai da kake ta wannan hukuncin lokacin sallah ma ai bai zo a qur'ani ba sai ce lokacin salloli guda biyar duka sun zo a qur'ani ya ce sun zo aka ce me dalilin lokacin salloli sun zo duka a qur'ani yace maganar da Allah ta'ala yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina wannan zai zama cikin suratun rum aya ta 17 da goma sha 18 yace wannan lokutan na sallah ne Allah ya kira abin da muke kara fahimta shine a zahar da la'asar a babin darura suna tarayyar lokacin sallah ɗaya ne shi yasa a lokacin tafiya ake hada a zahar da la'asar ko lokacin ruwa ko lokacin jam'ulil haja sannan magariba da isha na iya tarayya lokaci da shi yasa ana kasar ake hadawa a halin tafiya ko a halin ruwa ko kuma abin da ya kama da wannan mafhum tayyib don haka sai ya ce a waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya kira lokutan sallah guda biyar da ya ce fa subhanallahi na tumsuna a nan lokacin da kuke yammata sai ya ce magariba da isha ne mun samu sallah nawa biyu wahina tusbihuna da lokacin da gari yake wayewa sai ce wannan sallan asuba ne salatul fajr mun samu sallah nawa uku sannan kuma godiya ga Allah a cikin sammai da ƙasai wa ashiyan sai ce da yammaci shine sallan la'asar mun samu nawa hudu wahina tuzhiruna shine sallan azhar mun samu nawa biyar kaga fasubun hina hina tumsuna kaga magariba da isha wa ashiyan wa hina a zahar da la'asar kaga lokaci da Allah ya hada su wannan sun zo a kalma da wannan kuma sun zo a aya daya ita ce aya ta goma sha takwas a cikin rum amma hina tumsuna kuma ya zo magariba da isha a cikin aya daya kuma a kalma daya a aya ta goma sha bakwai don haka ala'ayi halin magariba da isha da zahar da la'asar sukan yi tarayya a lokacin sallah musamman a halin tafiya ko halin darura ko wani hali wanda yake na kunci wallahu ta'ala a'alam ina fatan ina fatan dai amsa ta ta fito a cikin wannan bayanin ko to wallahu ta'ala a'alam na'am sai mai tambaya ta gaba yake cewa da fatan an lafiya malam Allah ya fara wa rayuwa albarka tare da nisan fara. Amin. Yake cewa malam ni masoyi malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya saki matarsa saki uku amma yana bibiyan ta ya hana ta yin aure sa'an nan malam a shawarwa lafiya daga bauchi masu ta isa to assalamu alaikum warahmatullah muna godiya da addu'a da fatan alheri na a sharuwa lafiya a musulunci a magana mafi inganci a musulunci bayan shika uku haramun ne a ƙara maimaita aure har sai ta ƙara aure ibnu qudama rahmatullahi alai ciki littafinsa na muhuni mujalladi na goma namba na 549 ya ce yin aure bayan shika uku haramun ne da nassin ƙur'ani da kuma nassin sunna cewa haramun ne har sai ta ƙara sabon aure bayan ta ƙara har kuma sai an samu mu'amalan aure da mijinta na biyu a nan kuma ta ƙaurace wa yin aure da ake cewa na kisan wuta yin auren kisan wuta baya halatta shine don ta je ta auri wani ta fito a gidan ta koma gidan mijinta na farko wannan baya halatta sai dai kawai ta yi aure na biyu in jarrabawan shika ta zo aka rabu sai ta koma gidan na farko ya ce wannan haramun ne a cikin littafin sana almuhuni mujalladi na goma nan ba na 549 cewa da nassin ƙur'ani haramun ne saboda allah ta'ala ya ce fa'in tallaka ha fala ta hillu lahu min ba'adu hatta tanki ha zaujan ghaira fa'in tallaka ha sai ce me fa'in tallaka muhallu shahid fa'in tallaka ha fala ta hillu lahu hatta tanki ha zaujan ghaira wannan zai zama bakara aya ta 230 kenan ko amma ta bayan ta mana da munasaba da yace at-talaqu marratan fa kun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin kaga shika biyu ne kake da ikon kome na ukun sai Allah ta'ala yace ko ka rike ta kar ka sake ko kuma in ka sake ta anan sai kawo aya ta 230 ta rike cewa fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira in ya mata shika na ukun bayan guda biyu na farko to na ukun idan ya yi baya halatta ya mai da ita hata sai a wani namiji wanda yake ba shi ba mafhum tayyib kaga nassin qur'ani a fili yake sai ta kara aure in a hadisi ne ga hadisin rifa'a radiyallahu an da ya sake iyalinsa hadisi ne muttafaqun alaihi imamu muslim ya kawo shi hadisi na 1433 rifa'a ya sake matarsa bayan ya sake da sai ta je ta auri abdurrahman bin zubair radiyallahu anhu hadisin na na aisha da ta aure abdullahi abdurrahman bin zubair sai ya zama bai yi mu'amala na aure da ta ba sai ta fito sai ta ko da kokarin ta koma gidan mijinta na farko sai aka tabbai manzon Allah sai ya ce a'a har sai ya zama mijinta na biyu yayi abin da mijinta na farko yayi da ita mafhum da wannan sai yake bayyana cewa a sunna ba a iya komawa har ma sai an samu mu'amala ta aure da miji na biyu kamar yadda ya faru da miji na me na farko tukunna take iya komawa zuwa gidansa wannan a takaice shine amsa don haka mijin da yake neman ta bil hakika matukar bata ƙara aure ba iya nema ya jefa su zuwa ga halaka ne yadda ake zuwa a ce wai an samu wani malami ya ce za a ba da sadaka za a yi yanka za a yi kaza ana iya mai da ita wannan bai tabbata ba a musulunci dole sai ka yi haƙuri ai shari'a ta baka chances ta baka na ɗaya ka ta ƙara baka na biyu ta ƙara baka na uku kuma yanzu za ka sake komawa ba an maka last warning da yawa kai ma a baka three chances duk ka ƙarar da su and still kana bukata ka koma to sai ka yi haƙuri wani shi ma ya kwashe ta idan daga baya kuma ya sallama sai ka koma amma a yanzu dai kan ba yadda ka iya kan kat musulunci ya rufe koma ba yadda ka iya sai ka jira wani yayi insha Allah Allah ta'ala shi samu wanye lafiya wallahu ta'ala a'alam jiya mun tsaya a cikin ayata in zan tuna 110 a cikin ali imrana darasin mu na biyu a watan ramadana hijira shekara ta 1445 ah, mun yi rabin ayar ina fatan za mu kammala ta sai mu

jazakumullahu khaira wai ba a rasa nono a riga in na bashi zai ta yi ne eh, gare na tsaye da shi ko Allah ta'ala shi sa ƙur'ani ya ce mu gobe kiyama jiya mun tsaya cikin aya ta ɗari da goma a ali imrana kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum humul mu'minuna wa humul fasiqun mun yi tafsirin rabin aya muka tsaya kuntum khaira ummatin ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kasance mafi alherin al'umma ukhrijat linnasi ba wai wanda aka cire ku daga cikin mutane ba a'a ukhrijat linnasi wanda aka cire ku don mutane su yi koyi da ku aka cire ku don me don mutane ku zama jagororin mutane ku zama masu karantar da duniya adalci masu karantar da duniya rukon amana masu karantar da duniya tausayi da jinƙai da gaskiya da sanin ya kamata wannan aya ke bayyana duk mai koyi da fiyayyen halitta ana so a same shi abun koyi ne a duniya don me don an ce ukhrijat linnas in a kasuwa ne a same ka da gaskiya maganar kaɗai ce a same ka kuma magana ɗayan akwai tausayi da kuma rahusa a kasuwancinka in a ofis ne a same ka mai amana ne mai adalci ne mai gaskiya ne mai adalci ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mai rikon amana ne baka cin amanar da aka baka mai tausayi ne inda doka ta baka dama ka yi tausayi in mai sana'ar hannu ne a same ka baka kari alkawari ya zama ana so ya zama ko me kake yi ka zama abun koyi ne na cewa kaiwa na fa harkarsa mutumin kirki ne shine ukhrijat linnasi an fitar da ku don mutane su yi koyi da ku kamar yadda Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alaihi ya faɗa ta'muruna bil ma'rufi kuna umurni da abi Allah shine na biyu kuntum khaira ummatin fid da'awa ta'muruna bil ma'rufi umurni abi Allah na biyu watan hauna anil munkari hana sabon Allah wa tu'minuna billah kuna imani da Allah guda hudu ne jiya mun yi magana akan shurutul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar guda hudu kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymin Al Wahibi At Tamimi rahmatullahi alayhi ya kawo cikin tafsirul Qur'anil Karim nasa karkashin aya ta ɗari da 104 a cikin Ali Imrana cewa na farko na yi magana a kansu ba sai na maimaita ba kawai zan ambata su ne jiya aran ma kawo ayoyin da ke goyon bayan su duka na farko ya zama kana da ilimi na shari'a da kuma ilimi na matsalar da kake fatawa a kanta in medicine ne in engineering ne in geology ne in kasuwanci ne dole zama kana da ilimi akan halin da ake ciki na baku misalin gayyata na majma'ul fiqh islami da suka mun banda wannan wata hudu da kadan da suka wuce uh, presidency na United Arab Emirates sun gayyace ni the same akan suna so a ba su fatawoyi akan aiki da smart chips smart chip su ne abubuwan da ake kerawa yanzu ake sawa a jikin dan adam in aka saka maka kana zaune a nan kana iya kashe electricity daga gidanka za ka iya kunna wani abu da ke cikin kicin ɗinka ka kunna wuta ka ɗumama abinci gabaninka koma in yi kana iya kashe shi daga nan yana jikinka kana iya zuwa airport ba sai ka ba da boarding pass ba kawai in ka aka yi scanning za a ga boarding pass ɗinka a hannunka yake in ka zo ofis ba sai ka sa ki ba in ka zo kawai ka haka zai iya scanning sai ofishin ka ya bude maka a wanda ake sa musu da rashin lafiya ana iya sa shi a cikin abin da ya shafi parkinson ko wani brain damage da yake partial ko wani abu na gabbai kasar suka shirya taro suka gayyaci malaman addini da masana kimiyya akalla mutum 150 aka je aka zauna musamman suka gayyacin daga najeriya na je a nan abu zabi aka yi gayyata ce ta shugaban kasar kuma shi ya sauke mu shi ya yi komai cewa mu duba wannan abun a kimiyyance da kuma a mahanga ta addini a ba su fatawa don suna so su fara aiki da shi a wurin da ya halatta da wurin da bai halatta ba wanda yake bayyana mana duk kasa mai tsari in za a yi fatawa haka ake yi da dama dai na san sun ga watakila video clips din na presentation ɗina kaɗan da ya fito wannan ba a samu complete ba har yanzu amma dai dan kaɗan ɗin wanda suka sa a talabijin ne a kasar aka samu irin nan news da aka saka ne to shi ne aka gani amma akwai paper din na san an yi sharing dinta a twitter da facebook ina zaton an sa a website wannan duka yake bayyana mana in fatawa ta zo ba wai sanin aya da hadisi kadai ke wadatar mu ba da amsa ba yanzu waɗanda aka tara an tara manyan malaman duniya amma dole kuma a nemo wanda suka san kimiyya din su zo su yi bayanin yayi smart chips din yake aiki yayi ake sa shi a jiki akwai likitoci a wajen naga likitoci daga america likitoci daga ingila likitoci daga faransa manyan malaman musulunci na gansu daga saudi arabia misali na ga wasu daga kuwait na ga wasu daga egypt hatta waɗanda suke irin sheikhul azhar mufti diyaril misriya sai an gayyace su sannan a duk wanda suka san kimiyya wanda ake ga an dogara da su musulmai ne sun sani sai a kawo su su zo su zauna su yi bayanin abin a kimiyyance sai a kalli abin amma hanga ta shari'a sai a bada fatawa so aka zauna aka yi fatawa kaza ya halatta kaza na kai matsayin wajibi kaza yana iya kawo matsayin haramu kowanne an raba wannan shine ministry na addini na ƙasar suka ɗauka yanzu shi ake nema mai da shi doka akan al'amarin shi yasa nake cewa duk abu na addini mu daina gaggawan magana a kai mu rika kokarin haɗuwa waje ɗaya mu yi sharin fahimtar mu na juna gabanin a yi magana a kansa yana da matukar muhimmanci kuma irin wannan gayyata an sha mana su a duniya wata ɗaya da kaɗan da ya wuce ina murtaniya cikin irin wanne ne shugaban ƙasan ya gayyace mu na murtaniya akan yaya za a gyara makarantun tsangaya a duniya wane tsari za a shigo da shi menene challenges ɗinsu da kuma menene nasarorinsu to ni product ne na tsangaya na ji daɗin gayyata gayyata ne daga president da kuma ah, ainihin ainihin da silmi wato kamar council na zaman lafiya na afirka su suka shirya so duka akan tsangaya aka yi taron yaya za a duba irin conservative system na karatu menene alheransa menene kalubalensa ya za a kyautata shi mu da muka yi system nan ai mun san alkhairansa mun zauna mun yi karatun ƙur'ani a tsangaya mun rubuta mun wanke mun san yadda hadda take karfi a wurin mun yi sato mun yi jadare duk waɗannan haka ake kwana ana yi so mun san alkhairansa ƙalubalen da ke ciki mun san wasu daga cikinsu mun sani akwai buƙatan gina musu ajujuwa akwai buƙatan gina ɗakunan kwana akwai buƙatan yadda ake taimakawa boarding schools na gwamnati waɗannan tsangayin a riƙa basu abinci ana ciyar da su fi sabilillahi su ma 'yan ƙasa ne akwai buƙatan kula da lafiyarsu akwai buƙatan koya musu sana'o'i a da ai wanda abin da aka fi yi shine kawai mai Dinkin hula yawanci shi aka fi a da amma mu muna tsangaya mun koyi dinki zan hau keke na maka dinki duk wani wanda yake jin shi maɗinki ne to ni ma isa zan ce maɗinki ne kuma har ga Allah har ina karantarwa a jami'a ina dinki, ban daina ba a gida na akwai dinki, akwai keken dinki da in ta kama ana dinki. kuma har a yanzu ban cire tsammanin nan gaba za a yi dinki ba amma ka san dai ni zama ka ɗinki za ka sha kuɗi <laughs> aran ma sai ka shirya go yawwa amma dai zan maka ɗaya na fi sabilillahi <laughs> har a yanzu ban cire tsammani nan gaba za a fito da tsarin ɗinki na musamman ba don damar ta samu na ayi haka so waɗannan al'amura duka suna da muhimmanci koya musu sana'o'i koya musu kasuwanci ba su jari gina musu ɗakin kwana da kuma kawo tsari na ba su ijaza yanzu ka tafi irin jami'ar misira su murtaniya za ka yi kadun tsangaya za a baka ijaza in an baka ijaza hukuma na iya aiki da ijazar a ɗauke ka aiki an baka ijaza to sai mutum ya haddace qur'ani duk duniya an san mahaddaci ne illarsa daya bai yi waye ba bai ne ko ba bai samu bs ba bai samu b8 ba kuma duk jami'ar ba wanda ya kai shahadan qur'ani sai a ce wai ba a mai ilimi ba ne wai ka duba wani zalunci wai wai mahaddacin qur'ani wai ba mai ilimi ba ne don me wai dan bai da falle takarda guda daya. amma wanda ya karanta sociology ya gama da past degree an amince shi mai ilimi ne sannan wanda ke zaune yake haddan qur'ani yake tsangaya yake karanta muktasar yake haddacewa wai shi ana irgawa wanda suke out of school wai shi ma out of school yake wai shi ma baya makaranta mutum na haddace ka kace baya makaranta wannan duka tsari ne da sai an gyara shi dole wanda ya haddace Kur'ani system ya recognizing masanin ƙur'ani ne mai ilimi ne kuma dole amince in ba haka ba mu yi addini adalci ba ba mu yi al'umma adalci ba kuma qur'ani ba in akwai mabiyi wani addini shi ma da yake da karatu a littafinsa shi kuma sai ta recognize nasa ba laifi ba ne daidai ne haka wadannan irin yadda ake tsare-tsare kenan a duniya Allah shi samu wanye lafiya na'am don haka wadannan sune sharuɗa na da'awa na farko ilimi akan shari'a da halin na biyu kada a hana abu dalilin hana ya kawo illar da ta fi shi girma ko barna da ta fi shi girma ko na uku ya zama in an hana hanan yana da amfani na hudu mai karantarwan ya kwatanta ganin duk abin da ya ce a yi yanayi abin da ya ce a bari yana bari bayan waɗannan sharuɗa sheikh muhammad salih al-usaimir rahimahullah ke sai ce kuma akwai ladubba na da'awa ladubba na da'awa ya tsananta akan guda biyu cewa duk mai da'awa ya dage ya ga ya mallake su suna da sauƙin faɗa a baki amma a aiki suna da wahala ladabi na farko shine duk mai karantar da addini liman ne mai ta'alim ne mai karantarwa a islamiyyat ne mai karantarwa a tsangaya ne ko a zaure ne mai wa'azi a ƙauye ne ko a gari ne ko a ƙasa ne duk mai karantar da addini ladabin farko sai ya zama mai haƙuri idan babu haƙuri aikin ba zai yi ba idan babu haƙuri aikin ba zai mai ba ba zai yiwu ba in baka da haƙuri kuma za a yi ta samun matsala kaca-kaca in babu haƙuri za a yi ta tufka da warwara dole sai mai karantarwa ya zama mai tsananin haƙuri ya ji ya yi kamar bai ji ba ya gani ya yi kamar bai gani ba a zage shi ya kamar bai shafe shi ba sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu mutuncinka dukka ka haƙura da shi ka kare addinin allah allah zai kare ma mutuncinka shine aikinka amma lokacin da ka kace zaka haɗa kare addini da kare kanka wani ya zage ka wai ce zage ni ai azzalimi ne wani kaza ba za a fahimce ka ba kai ka hakura da mutuncinka wajibi ne ka yi sadaka da mutuncinka sai ka kare addinin Allah shi kuma Allah zai kare mutuncin naka ba mutumin da zai iya zubar da mutuncin wanda Allah ya kare duk abin da aka ba zubar da shi ba so kar ka bata lokacinka akan wannan ka zama mai hakuri ka zama mai hakuri da tsangwama irin waɗanda suka tashi da mu tun a gombe muna karantarwa shekara 25-30 zuwa waɗanda suka ta zauna da mu a bauchi muna karantarwa ga irin aran ma'isa ga irin injiniya ibrahim wanda a masallaci na a gabana suka yi haddan Kur'ani musamman irin ibrahim inda ba haƙuri aiki na addini ba zai yi ba sai ka zama mai tsananin haƙuri da juriya yana da wahala haƙurin amma sai ka yi shi sa duk inda ake maganan wa'azi ko masu wa'azi sai an kira haƙuri a rama ba mu koda misali ɗaya a ƙur'ani ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka in dai ba zan yi haɗama ba ka bani ta cikin suratul an'am Kadi na alamu inna hula ya hazinu kalladhi ya kulun fa inna hum layu kazi bonak قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول ولو كان كبر عليك إيرادهم فإن استطعت ولو كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء jazakumullahu khaira waɗannan misalai biyu sun yi na farko da aran ma ya kawo a cikin kissan luqman ne da ke wa ɗansa wa'azi tun daga walaqad ataina luqmanal hikmata an ishkuri lillah aya ta goma sha biyu a suratul luqman har zuwa muhallu shahid da yace ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'rufi wanha munkar sai ce wasbir alama asabaka inna zalika min azmil umur aya ta goma sha bakwai kenan wannan lukman na yi wa ɗansa wazi sai ya ce ya kai ɗan ɗana ka tse da sallah ka yi umarni da mai kyau ka hana mummuna sai ce ka yi haƙuri a kan abin da zai same ka don wannan iya daga cikin manyan al'amura yan uwa nawa a najeriya akan karantar da addini suka rasa rayukansu mutum nawa ne in babu haƙuri za a iya yi da tun gabanin rasa an watsar da ita an haƙura akan karantar da addini wani irin barazana ne wa raina ba aiwa ba ga dai ibrahim na tare da ni har a gidana ya zauna misali nake baku injiniya ibrahim sila a kawo takarda a gidana tun ina bauchi farkon fitowar aƙidun haramta karatun zamani za a kashe ni za a yi attack dina ni na san an ka takarda ɗaiɗai ya kai sau 27 akwai ran da aka kawo na ɗauka ina shiga gidana da daga talib daga wa'azi karfe ɗaya da rabi da dare na shiga gida ina karanta takardar sai na ajiye a gefe sai na yi azkar sai na kwanta na yi bacci iyali na ta shigo ɗaki ta ɗauki takarda sai ta karanta sai ta ga ana rantsuwan wai za a kashe ni wallahi a daren nan kuma ni na yi bacci har gari ya waye asuba ta yi ba ta yi baccin ba wai tana mamaki ne bacci in tashi da asuba na fita sallah na dawo ta ce kuma kai bacci na ce me baka karanta ka da ba na ce na karanta me a ciki na ce kaza aka ce kuma ka iya bacci na ce ah, to na a hannun wa yake ba hannun Allah yake ba kuma duk karantar da jama'a da muke cewa ba mai ɗaukar ranka sai Allah ba mai rayarwa sai Allah in kuma muka firgita mun zama ba da gaske muke ba ai a yanzu da muke raye ba wai makiyin mu na so bane a lokacin ne bai yi ba law sabara alqatilu lamata almaqtul har fa a BBC an shiga shekara hudu suka wuce an ce a kashe ni ko ya hana na karantar da addini bai hana a karantar ba a dokar da na saka a lokacin ina ofis ya sa na canja ta bai sa ba ba wai mutum bai son ransa ba ne a'a ran nan a hannun Allah yake ba dan adam da isa maka wani abu inda makiya ko mahassada da muke da su suna da iko a kan ranmu wallahi da gabannin kashi ɗaya cikin ɗarin nan kusan mu damun bar duniya tun tashi na a tsangaya ina ƙarami ba wanda ya taba zuwa tsangayar na same shekara ɗaya ban wuce sha haddan ƙur'ani ba tun ban san me ƙur'ani ba ba wuce shekara biyar shida ba ake hasada da mu a rayuwa ba wanda zai ce ga abin da kamar sai dai kirkira amma me tun a tsangaya mun yi fintin kau ni tun a harkan ƙwallon kafa da nake na sha hasada saboda a ƙwallon mu ne mayun 'yan ƙwallo in ka ɗauki irina irin abokina da tahir ino ibrahim shine limamin gombe state university head of department na islamic studies lokacin mu ne ake ji da mu 'yan kwallo yara a gombe in ana kwallo mu ne best 'yan kwallo da ake ji da mu da aka yi inter primary mu muka ci kofin farko a gombe local gamman gaba dai muna primary school kuma shi ya ci mana kwallo a final kuma yanzu limami ne kuma head of department ne na islamic studies da muka zo bokon haka allah ya taimake mu babu abin da ba mu sha ba za mu wuni a masallaci a jami'a kullum aikin mu karantarwa sai za a yi exam mu ɗauki littafin mu karanta kuma da yakun Allah mu je mu yi jarabawa mu yi nasara mu wuce ai ba iyawanmu ba ne so duk abin da ka sa gaba in kana nasara kana da mahassada a karantarwa an kana ya kana da shi yanzu jama'a da suke taruwa a nan ai kun zo koyi addinin Allah ne to yanzu wani abun shi ya dame shi yayi shi sa ba za a taru haka ba ko yaya Allah ya wani kaza da kaza da kaza bai shi bai masa ba to a rayuwa irin waɗannan ba a rabuwa da shi ko ina muka je muna da shi kuma haƙuri kan addini musamman a najeriya duk mai addini idan ya ɗaukaka sai ya yi haƙuri musamman idan kana musulmi musamman kana ɗan arewa musamman ana iya ga kana cikin hausa fulani ko wata ƙabila da ta yi tasiri a cikin addini daɗin daɗawa muka shiga aiki mu kuma ana ganin masu karantar da addini ne duk ɓatancin da ake so addini ba za a iya ba sai a mana amma bai taba damun ba ko bai taba hana mu bacci ba kuma muka yi da mutunci muka kammala lafiya kalau ina ofis akwai time da suka hada shiryawa aka yi a yi ta bin kafata a ci kafata sanda aka yi wata goma sha shida a kaina ni kadai wani daga cikinsu ya sami ya ce sa you should leave this islamic abubuwa an kabari za mu barka na ce a wannan mutuwa ke raba mu da shi wallahi malam haka aka yi duk inda na yi wani abu sai an je an yi ta bibiyar rekod a gaya za ta zai sanda aka yi wata goma sha shida allah bai nuna musu wata illa ta kwaya ɗaya ba saboda kariya ce ta sa inda da muka je mun yi rashin gaskiya da mun shiga uku saboda abin da ake nema a tozarta mu a tozarta addini kenan ba wanda aka cicci kafarsa irin abin da aka mini babu abin da ba a yi ba amma allah ya ga muna addu'a muna kwatantawa yan adam muke ba mala'iku ba muna kwatanta allah ya taimake mu akan haka ita harka ta addini sai ka yi haƙuri wani zai tsane ka a ofis kadai saboda kana fita kam salawat to mu haka muke babu inda zan shiga wata harka lokacin yabo fita sallah ba a tashi a fita musamman a mu'amala kaza ce kaza ka ce a bai halatta ba a kaza bai halatta ba ya zama kana bambance halal da haramun to ka shiga uku so ake in an kawo giya aka saka dauki ka handama in an kawo nama kowane iri ne ka ci ka ci rago ka ci kaza ka ci alade duk inda ka ga mace ka runguma to in ka shiga wannan ba ruwan kowa da kashi ba ruwan kowa da kashi amma ko grade level 7 kake inda ka ce a wannan bai halatta ba to sai kai hakuri shine wasbir alama asabaka dan ko ba kai wazi da baki ba da aikin ka nan kana umurni abi Allah ne kana hana sabon Allah sai kai hakuri shi aikin yana da wahala ga duk mutumin da yake da addini yana da tsananin wahala yanzu duba dan abin da ya faru da dan uwanmu fadilatu sheik aminu ibrahim daurawa a kano yadda duk ƙasar ta yi ca inda ba shi ne a kujerar mada ba wanda zai kula ba wanda zai kula in ka dauko wani ɗan duniya ka saka ba wanda zai kula shi amma me dalili saboda shaksiya ce mai addini da masu addini suke ga me suke ga darajarta mun gode Allah ya sa an magance matsala da duka bangare guda biyu sun yi tunani kuma an magance an wuce mun gode wa Allah akan wannan ni'ima Allah ya kiyaye na gaba gwamnatin jihar Kano sun yi kokari shi shek da jama'ar da ke tare da shi da sauran malamai na Kano duka sun yi kokari wajen ganin an magance haka ake bukata in wuta ta kunno kai kar mu bar shedan yayi nasara a kashe ta a bashi kunya aya ta biyu da nace a ran ma ya kawo mana shi dai akan manzon Allah da Allah ya ce qad alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka na adh-dhalimina bi ayati llahi Ya ji wani. kamar yadda yake cikin suratul an'am aya ta 33 Allah ya ce annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna sanin abin da suke gaya maka yana bata maka rai abin da suke gaya maka yana bata maka rai suka ce wa fa annabi Muhammad mahaukaci yanzu ka zo wurin taron nan ba fa annabi ba ka kalli gwani Abdullahi Abbazariya ka ce kai mahaukaci ne kafin aran ma ya ankara wani ya buge mutum amma su jama'a suka kalli annabi suka ce kai mahaukaci ne wal iyadu billah Allah ya ce ma an tabi ni'imati rabbika bi majnun cikin suratul qalam aya ta biyu saboda ni'imar da Allah ya maka kai ba mahaukaci bane annabi Allah da kansa ya ce annabi abinda suke gaya maka don karantar da addini da kake mun san yana bata maka rai la yahzunuka alladhi yaqulun amma fa innahum la yukadzibunak ba kai suke kareta ba da ayoyin Allah suke jayayya amma ba don haka in kaga ana jayayya da mai karantar da gaskiya ba wai shi din ba ne gaskiya ce ba a so inda ba gaskiyar ke ba waye kula shi ba wanda zai kula shi amma me laifinsa ya ce a yi gaskiya a yi amana a yi adalci kar a zalunci kowa to shine laifinsa don haka ladabin farko shi ne mai karantar da addini ya zama mutum ne mai haƙuri matuƙar haƙuri shi kuma abin da zai taimaka masu da'awa taimaka wa juna karfafa juna in abu ya shafi ɗaya zama ya shafi kowa da kowa duk inda ɗaya daga cikin masu addini ya shiga damuwa kowa ya ji damuwar ta shafe shi inda ɗaya ya shiga cikin bakin ciki kowa ya ji bakin cikin inda ɗaya yake murna kowa ya ji yana murna haka ake bukata a kasance fa'in ra'ahu ala khairin baka faraha fa'in ra'ahu ala su'in baka alama in muka ga ɗaya a cikin farin ciki sai mu yi kukan murna da farin ciki in muka ga ɗaya a cikin damuwa sai mu yi kukan baƙin ciki da damuwa ladabi na biyu shine ladabi na tausasawa a wajen da'awa ibnu usaimi rahimahullah yake cewa muhimmin ladabi ne ƙarƙashin ali imran aya ta 104 ce iya da matukar muhimmanci duk mai da'awa ya rika selecting kalmomi na tausasawa a cikin maganganunsa saboda mai saboda manufarsa shi ba fa kamar dan jarida bane ba wai manufarsa ya fantsa ma'aji bane a'a manufarsa shine rarrashin mutane don su gane gaskiya su bi ta shi yasa duk inda ake so a fahimci gaskiya sai an tausasa ko da yanzu ka dauki misali yau gwani ya haddace qur'ani sai fara wa'azi sai ya kira wani abokinsa a zariya sai ya zage shi a wa'azi kuma shi ma aran ma ne shin wancan zai fahimce shi ba zai fahimta ba dukkan wani mutum da kake so ya fahimci gaskiya a bakinka kar ka zage shi kar ka aibata shi kar ka zagi iyayensa kar ka aibata su kar ka zagi malamansa kar ka aibata su in ka zo kawai ka faɗi addinin da ka fahimta ya fahimci a lafazin bakinka gaskiya kake so ya gane ya bi kuma kai mai ƙaunarsa ne zuwa ga tsira ba ya gane kai makiyinsa ba ne burinka shi ne tona masa asiri kana so ka nuna shi bai iya ba ba zai fahimce ka ba shi in Allah ya kira wa'azi ko karantarwa yakan kira tausasawa in fa za ka ga ya kira kausasawa yana yi in yanan sai ce amma tausasawan ya fi alheri a rama ba mu misali akan tausasawa a cikin ladabin da awa a ƙur'ani ba mu abin da ya sauwaka ولو من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله waɗannan misalai guda biyu da aran mai bamu na farko cikin ali imrana fa bima rahmatin minallahi linta lahum aya ta 159 Allah ya ce wa annabi Muhammad sallam saboda rahamar Allah ne ka zama mai taushi linta lahum huwa layyin saboda rahamar Allah ka zama mai taushi annabi a karantarwa a mu'amala walau kunta fazzan ghalidhal qalbi da ka zama mai kaushi mai tsanantawa lan faddu haulika jama'ar da suke tada kai da kowa ya watse amma me yasa ba su watse ba saboda taushinka kana da sanyin hali da taushin hali da ka tsananta ka kausasa da du'an watse fa'afu anhum wastaghfir lahum wa sharfil fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kaga annabi mai taushi ne kana iya dauka ibnu usaymin rahimahullah ke cewa mutane biyu a cikin sabai sun fi kowa daraja akwai abubakar da umar radiyallahu anhu sai ce abubakar mai taushi ne umar mai kaushi ne sai ce a cikin su ya fi daraja ya ce abubakar ya fi umar daraja radiyallahu anhu me dalili ya ce saboda masu taushi din a wurin allah sun fi daraja kenan annab abubakar siddiq mutum ne mai taushi kuma ko annabawa ka duba za ka ga wannan a fili na cewa annabawan da Allah ya saba da taushi yana bayanin kusancinsa gare su da darajarsa a wurinsa su wurinsa subhanahu ta'ala. aya ta biyu ayar da Allah ya aiki annabi Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna duk duniya ba a yi kafirci irin na Fir'auna ba amma Allah sai ya ce Musa da Haruna cha me idhhaba ila fir'auna innahu tagha wannan zai zama suratu taha aya ta 44 ku tafi zuwa ga fir'auna don ya yi ɗagawa shi fe ce shi ne obaron Allah ya ce ba ma wani Allah sai shi bai san wani Allah ba sai shi in ma akwai wani to an tara allolin shi ne ogansu gaba ɗaya don Allah ka taɓa jin wani original kafurci irin wannan wanda ya ce shi ogan Allah ne amma da aka je mar wa'azi sai Allah ya ce wa Musa da Haruna faƙula lahu ƙaunar layyinan ku gaya wa fir'auna kalma mai taushi kalma mai sauƙi kalma da babu tsananta babu cin mutunci in an yi sa'a zai wa astu ya ji tsoron Allah ka duba dai fir'auna aka ce a tausasa masa wa'azi wannan ke bayyana mana yan uwanmu wani lokaci da muna nasiha sai a gagara fahimta har ga Allah manufar shine don addini ya ci gaba me kaunar ka ke cewa gyara ba wani mutum da ake bukata a tozarta har ga Allah ya sani babu amma abin da muka sani shine ko da wanda ya saba maka ne in ka tausasa masa ya fi fahimtar gaskiya a bakinka gaban fiye da ka muzanta masa in ka tausasa masa zai fahimta a wanda za su yi abu na kuskure a cikin najeriya na addini mu ɗauki waya ka kira mutum bai ɗauka za ka kira shi ba kana kira aka ah, rama kalla kaza kaza ma'ana na ji an ce kaza kai ka faɗi magana a ah, wallahi ba haka na faɗa ba kaza kaza to in ba haka bane sai a gyara da Allah ko ko kuma in kaza din ne ga fahimta ta wasu waɗanda ake gama ana musulunci fahimtar ba ɗaya bane da dama wannan mu'amalan ta kyauta da alaƙa tsakaninmu da su in ka ji mutum ya magana sai ka kira shi ku buga na ilimi in ka ba shi wujen da ya fi nasa da kansa zaka ji yaje wajen karatu yana gyarawa ba sai ya ce ne ya gaya ba kai da kanka zaka ji a darasin ya canja fatawar ya wuce ko bai canja duka ba za ka ga kashi saba'in cikin ɗari ya ɗauka ya gyara ai an ci riba amma da zama kai sai ka fara zagin sa ta kafirin munafik an fulanin fa ila jahannam masir ina zai fahimce ka fulanin kafir fulanin munafik fulanin munharif fulanin mata fa'ila ila jahannam wa bisal masir wa qad tuqalu hadhihi al kalima fi haqqi shaykh kabir aw tun sadiq nasibuhu wallahu hasibuhu amma sai ga ana ba haka addinin yace mu yi ba manufar ba wai yan jarida mu fasa bane a aikin mu aiki fi kama da aikin likitotin mahaukata ne kai likitan mahaukata ne in mahaukaci yadda ke ka baka duka zan ka kai ma duka ka zama mahaukaci kai ma sai ka yi haƙuri da shi ba za ka kai masa duka ba ka ɗauki mahaukaci ka kai wajen likita mahaukaci sai ya ki likita likita sai juya sai zamga masa mari shi likitan yanzu mene sai ka hada da mahaukacin da likita sai a kai su wurin mahaukaci likitan mahaukata ya kan da su shi ma zama mahaukacin so likita hakuri yake yi za a zage mu bai dame mu ba za a mana habaici bai dame mu ba za a mana izgili bai dame mu ba wallahi tallahi billahi ba mutumin da a duniya zai maka wannan ya rage darajar ka a wurin Allah subhanahu wataala babu shi akwai wanda ya tambaye wai me yasa kai ko an zage ka bai dan ce me zai dame ni wa zai rage daraja wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan ko cikin hajjatul ilal ikhlas ya ce wa manzon Allah ni fa yadda Allah ya ni inna madihi zainun ni fa ina da wata ɗabi'a in ne ba mutum yana ɗaukaka in na yaba ka a cikin jama'a ko na maka waka ko ne ba ka za a soka in na zage ka kuma wa zan mi shainun in na zage ka ko na tsine ma ko na maka habaiki, ka shiga uku za ka walakanta annabi ya ce za ka lillah annabi ya ce ba gaskiya ka faɗa ba wannan siffar Allah ne Allah ne kadai zai be ka ka ɗaukaka Allah ne kaɗai zai aibata ka ka kaskanta duk duniya ba mai wannan siffar me zai dame ka da ɗan adam in ka ga dama ka kafa rediyon bbc world ka kafa cnn kullum awa 24 kwana bakwai ne kake zagi bai dame ni ba ba abin da za ka rage ni da shi duk yabon da ka mana a duniya gabanin kai wani ya fi wanda ya fi naka duk zagin da za ka yi da habaici wani ya yi wanda ya fi naka to me bakwar magana babu wani abu sabu. ni na tabbatar da in na ba wa addini lokaci na allah ta'ala zai kare ni kuma yana kare ni ba abin da ya dame ni so mu koyi ɗabi'ar tausasawa dan uwanka mai karantar da addini ya yi kuskure a da'awa ko ka ji fatawa ba haka ba da ka je kana zagin sa ɗauki waya kira shi na naji ka ce kaza kazan nan fahimta da ba gaskiya bane ku yi munakasha in kuka yi in ya gane gaskiya shi zai je gyara amma sai mu waye gari kamar tarko muke wa juna dama kake nema ka ji wani ya dan sullube ko kada bai ma sulluben ba binciken ka ne ya karanci ba sulluben da kawai burin ta ta ta ta ta ba ba addini haka yake ba ba addini ba ne, wani lokaci ma matsala ce fikihiyya sahabbai sun saba tabi'ai sun saba atba'u tabi'ina sun saba amma akai kai ka dauki matsala ce fikihiyya amma sai ka dauka kamar kauli ɗaya ne duk duniya me yiwa binciken ka ne ya karanci ka samu pamphlet shafi 40 ko 50 kawai ka karanta wani kila Bakar Abu Zaidi ya rubuta shikenan sai ka dauka wanda kuma yake magana maybe ya bincika lafiya kai 70 ko 80 gabanin yayi magana ba kawai wai kwa ɗaya dauka ya duba ba kuma in kana so ma ka yi keke da keke je ka majalisinsa gaban jama'a ka same shi a gaba gare shi ka ce na zo majalisin ku na ji kun yi ta fatawa ne ban gayyata sai a ce a ran ma ba shi kujera ya zo ya zauna ai a nan sai a gane waye mai hujja ko in ka masa haka ma ya fi sauki so mu rika koyan ricin out juna muna gyara wa juna kurakure kowanne a cikinmu ba mu asumi ba wanda baya kuskure kira mutum a waya kaza din nan ba daidai bane washe gari sai ka ji ya fito na cewa an mun gyara wanda Allah ya sa ka da alheri mun gode ga abin da aka ce jama'a an ci riba ko ba ci riba ba an ci riba Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya don haka walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi al-yahudu wan nasara sun yi imani da manzon Allah yadda suka yi imani da sauran annabawa da haka yafi alheri kuma wannan ke bayyana kalmar lau abdurrahman bin nasir sa'adi rahmatullahi alai a cikin tafsirinsa taisir karimin rahman yake cewa ƙarƙashin wannan aya kalmar lauda Allah ya faɗa iya nufin lutufi ne iya magana da ahal kitab sai ya ce walau ina ma da za su yi imani kaga ai lutufi ne Allah bai zagi ahlul ba sai ya ce ina ma da za su yi imani in muna kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga da'awa mu rika aiki da kalmar da ko mutum ya ji zai gane bacin mutuncinsa muke ba ina abokanan zamanmu da muke ƙasa ɗaya da su ga abin da addini ya karantar kaza kaza sai kai lafazi mai daɗi sai ya fahimce ka amma ka zo shi kake wa zai gace kai arne ɗan kaza da kaza ka fara ba zai fahimce ka ba shi sa uslubin qur'ani a wurin da awa iya da muhimmanci walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna daga cikin su akwai masu imani irin su abdullahi ibn salam irin su najashi da suka musulunta